sunana alar maguni shaibu dan bola daga gombe na farko abin da ke samu muke ci baya shine rashin haɗin kai kuma dole ne sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun yaƙi son zuciya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi ba wani mumini sai wanda yake so wa dan uwansa abin da yake so kansa to sai mun zama haka kuma na san mabiya addinin kirista ma suna da wannan wannan irin kalma mai kama da wannan wanda take neman haɗin kai da taimakeke na juna to ina kira musamman arewacin najeriya tsakanin musulmi da kirista tsakanin ɗariƙa zuwa ɗariƙa mu bar waɗansu bambance-bambance da son kai da kuma nuna ƙyashi da ƙeya mu idan mun haɗu mun ɗinke wallahi ba wanda zai ga bayan mu amma muddin muka bari waɗansu suka shiga tsakanin tsakaninmu so mu ɗaiɗaice yanzu mana cewa wai kudu ta bangare a yamma ta bangare to arewa ma idan mu haɗa kai ba za ta zauna lafiya ba to don haka ba rabuwar najeriya shine abun magana a kansa ba yanzu a'a yaya za a yi najeriya ta kara fadi ta ɗinki kamata wata kasar ma ta shigo ba dai mu wargaje ba a daina bambancin wani a ni dan izala ne ni dan dariƙa ne ni dan jundullahi ni ne dan wane ne eh, eh, bashazari ne ni wane ne a'a mu bar wannan kawai mu dubi menene annabi ya nuna mana mu bi akan addinin musulunci addinin musulunci ya nuna inda zaka zauna da dan uwanka musulmi ya zauna inda zaka zauna da dan uwanka wanda yake kirista ya zauna kai wanda yake eh, majusma wanda fegan to za ku zauna lafiya karka ta shiga haƙƙinsa kare shiga haƙƙinka karka ga kamar mutum ba addinin kuɗi ba ko ba kabila kuɗe ba ko ba garin kuɗe ba ba shi da haƙƙi kan yana da haƙƙi akan ka tunda muka ambaci Allah ambaci Allah zaunar da mu ya ka ambaci sunan Najeriya kuma Allah zauna mu shimfiɗa ƙasar muka zauna muka zauna tare to dole ne mu haɗa hankalin hankulan mu mu zama mai kalma ɗaya mu zauna a kanta mu jefa soyayya kuma na kira ma ga makaranti musamman firamare da sakandare su zamanto suna koyar da kishin ƙasa da ƙaunar juna maimakon a nemi raba kan yan uwa a idan wancan kabila da wanda kabila sai kuna nuna sabi ai al'umma daman can babu mu ɗaya ne uwar mu ɗaya ne azumin nan da ya kammala akwai zama da aka rika yi tsakanin ah, musulmi da manya-manyan malamai na addinin krista har ake a buɗe baki tare wannan kana ga yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke da za su iya taimakawa wajen haɗin kan ƙasa ƙwarai da gaske wannan shine zai nuna lalle ana zaune tare kuma an fahimci juna ai abin da ke cutar da mu daman rashin sanin addini ne musulman kansu yawanci ba san menene addinin musulunci ba da sun san addinin musulunci ba za ka ga mutum kana neman ka ga wani abu ya shiga tsakanin ka kirista kana gaya masa magana ko kana bin sa kana kana waɗansu maganganu ba ko kuma har ya zama to musulmi ya ce ya kona coci to bai san addinin musulunci ba ne haka nan kirista da ya san addinin kirista yadda ya kamata to da ba zai kyamaci musulmi ba ai musulmi dan uwansa ne sai zo ya zauna tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa da nasarawa sun yi mu'amala irin ta zama zamantakewa yanzu ni na so ma dan tuntubar mutanen mu ina so mu yi wata kungiya ta wayar da kan tamari musulmai da na kirista insha Allah kuma ina ganin abin muna so mu zan faɗa shi in Allah da mun so mu tuntuba muna so mu dan wayar da kan waɗansu daga ciki na so mu dan magana da waɗansu daga cikin su wannan ya nuna kamar a kiyayyar addini na ɗaya daga abubuwan wanda suke kawo koma baya a ƙasar nan da ma rashin samun zaman lafiya ɗin nan da ake ta fama man nasiru ai ba abin da ya ci da mu baya kamar wannan nuna ƙeyar addini mutum ya ce a'a shi yana ɗariƙa kaza yana ɗariƙa kaza ba zan masa salama ba ba zan mu'amala da shi ba ba zan aure masa ya ba ba zan sayar masa kaya ba to wannan duka jahilci ne da bai mutane ba wanda ya cuci mutane kamar malamai yan kwangila gaskiya ina kira ga malaman kansu su ji tsoron Allah dan Allah su sanar da al'umma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sabansa kar suna jefa san kai suna raba kan juna Allah ya yi mana gargadi a zancen haɗin kai ya yi mana wa atasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu ku igiyar Allah guda ɗaya kar ku rarraba to don haka ina dogaro da wannan aya ina kuma kira mai ƙarfi a mutane musamman malamai dan Allah su ne jagorori dan Allah su jagoranci mutane hanya ta gaskiya kamar waɗansu malamai suna amfani da wajen da wajen tafsiri ko wa'azuzzuka suna faɗan kalmomin da bai dace ba su faɗa ko musulmi dan uwansu ko kirista ko fegan yaushe mutum zai fahimce ka har ya shigo addinin naka in kana wannan kalmomi to don haka ka nuna masa ƙauna ka nuna masa kai dan shi dan adam ne kamar ka duk Allah ne halice ku kuma Allah kuke bautawa to ka zo ka nuna masa yanda kake bautar naka sai fahimce ka ya kusance ka